Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 19 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Laraba ɗaya ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. mutane akalla takwas ne suka mutu a jiya talata bayan da wani mutum ya afka kansu da mota a birnin new york yayin da wasu mutane takwas su ma suka mutu a wani hari na daban a afghanistan sannan za ku ji cewa shugaban 'yan adawan kenya rila odinga ya zayyana wasu matakai da za su ɗauka domin kalubalantar nasarar hukku wato uhuru kenyatta za ku ji waɗannan dalilai ne to allah ya kyauta kan labaran kenan aka ji to bayan labaran duniya za a cewa wani hari da aka kai da mota a birnin new york ya yi sanadiyar asarar rayuka yanzu haka ne an ce mana mutum takwas ne suka rasa rayukansu eh mutum takwas yanzu haka eh wa'ina suka jikkata da an ce ba su da iyaka a yau dokar hana kiwo a jihar benue za ta fara aiki ko me janyo kafa dokar Rahoton 2014 ya nuna cewa dukiyar da aka lalata a ƙananan hukumomi goma na jihar Benue sun wuce naira biliyan 95. haka kuma za ku je yadda matsalar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ke ci gaba da haɓaka a arewacin najeriya sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahaba imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum akalla mutane takwas ne suka mutu a jiya talata sannan wasu da dama suka jikkata bayan da wani mutum ya tuka wata babban mota da ya hayoyi ta kan mutane a wata hanya da aka keɓe domin masu tuka kekuna a birnin new york da ke nan amurka a cewar magajin garin birnin na new york bill de blasio yayin wani taron manema labarai bisa ga bayanan da suka samu hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da fararen hulan da basu ji ba basu gani ba gwamnan new york andrew cuomo ya bayyana harin a matsayin wanda wani mutum guda ne ya kai shi yana mai cewa babu wata alama da ta nuna cewa harin wani bangare ne na wani gagarumin hari da aka shirya kaiwa kwamishinan 'yan sandan birnin james o'neill ya ce da misalin karfe uku na yamma uku da minti biyar na yamma wani mutum da ke tuka wata motar pickup da ya hayo ya kutsa kai cikin hanya aka da aka tanada wa masu tuka kekuna ya bi ta kansu hada da masu tafiya a gefen titi motar ta pickup har ila ta bugi wata bas din 'yan makaranta inda wasu manyan mutane biyu da yara kanana biyu suka jikkata daga bisani ne kuma maharin ya fice daga cikin motar yana rike da bindigogi biyu inda daga baya 'yan sanda suka harbe shi a ciki aka kuma tsare shi a cewar kwamishina o'neill rotanni sun ce an yi wa maharin tiyata ana kuma sa ran zai rayu wani dan ƙunar bakin wake ya kai hari a unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin kasashe a kabul babban birnin afghanistan inda ya kashe mutane takwas sannan ya raunata wasu da dama a cewa wasu jami'an ma'aikatan lafiyar kasar. tuni dai kungiyar isis ta ɗauki alhakin wannan hari bam ɗin ya kaikaici wani yanki ne mai makekin shingen tsaro da ke kusa da ofishin jakadancin amurka a daidai lokacin da ake tsaurara matakan tsaro a yankin sanadiyar har-haren da ake yawan kaiwa a 'yan makonnin nan a farkon watan oktoba wani ɗan ƙunar bakin wake ta da bam a cikin mota shaƙe da ababen fashewa a kusa da wata makarantar horar da dakarun afghanistan a babban birnin kabul harin da ya sanadiyar mutuwar kura ta goma sha biyar sannan ya raunata wasu da dama ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin wannan hari a kusan wannan lokacin ne kuma wani maharin ɗauke da bam ya kutsa kai cikin wani masallaci da ke makiyar da musulmi 'yan shi'a ya kashe masu ibada hamsin a birnin kabul harin da shi ma ƙungiyar isis ta ce ta kisa kai shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a wata sanarwa da ya fitar a karon farko tun bayan da aka ayyana shugaba uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar kenya da aka sake shugaban yin adawa raila odinga ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na bogi a wani jawabi da aka watsa ta kafar talabijin jawabin da aka daɗe ana jira odinga ya ce za su ɗauki matakan ƙauracewa harkokin kasuwanci da gudanar da tattaki da rufe wuraren jama'a da ɗaukan duk sauran matakan da doka ta amince da su domin su nuna kin amincewarsu da sakamakon zaben da ya ce mara ma'ana ne sai dai madugu in adawan bai ambaci batun zuwa kotu ba domin kalubalantar wannan sakamako duk da cewa akwai wasu 'yan takara takwas a jikin ƙuri'ar zaben kenyatta ya samu kuri'u miliyan 7.5 ko kuma a ƙesce kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa zaben da aka yi ranar alhamis da ta gabata an yi shi ne a zagaye na biyu kotun kolin ƙasar da kenya ce ta soke zaben farko wanda ya baiwa kenyatta nasara bayan da ta ce hukumar zaben ƙasar ta iebc ba ta bi ƙa'idojin zaɓe ba da kuma tsarin kundin mulkin ƙasar wajen tattara ƙuri'un an buƙaci 'yan ƙasar siriya da ke burin komawa raƙa bayan da aka kubutar da birnin daga hannun mayakan ƙungiyar isis da su dakata har sai ba ta gani gamayyar jami'an sojan ƙasa da ƙasa ta ce matsala ita ce akwai dabban mai haɗin gida da tarkuna da suke baje a birnin inda tuni su suka fara salwantar da rayuka tuni mun fara samun rahotannin mutuwar fararen hula daga waɗannan waɗanda suka yi ƙoƙarin komawa in ji kwamandan dakarun haɗin gwiwa na musamman manjo janar james gerard a jiya talata yayin wani jawabi da ya yi da manema labarai a bagadaza da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ƙungiyoyin ba da agaji sun yi kiyasin cewa sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka tsere daga birnin na raka tun bayan da fafutukar kwato birnin ta zafafa kwamitin kara 'yan jarida na ƙasa da ƙasa ya ce a jere a kuma karo na uku somali ita ce ƙasar da ta fi yawan matsalar kashe 'yan jarida ba tare da an gano waɗanda suka yi kisan ba a ƙididdigar da aka yi ya yi na farko wato a karo na goma wanda aka fitar a jiya talata kwamitin ya ce sama da dozin biyu na 'yan jarida aka kashe cikin shekaru goma da suka gabata a somaliya wacce ke fama da daɗaɗɗen yakin basasa siriya wacce ta kwashe shekaru shida ita ma tana fama da yakin basasa ta zo ta biyu a matsayin ƙasar da aka fi kashe 'yan jarida bayan da ta ɗauki matsayi na uku a ƙididdigar da aka yi a bara iraki ta ce kasa ta uku da aka fi kai hari kan 'yan jarida inda ƙungiyar is da sauran mayakan sa kai da ke samun goyon bayan gwamnati ke kai musu hare-hare rikicin siyasar da ake fama da shi a sudan ta kudu inda aka kashe 'yan jarida biyar a wani harin kwantan bona a shekarar 2015 ya kai kasar samun matsayi na hudu a kididdigar. ƙasar philippines kuma ita ce ta biyar inda jami'an gwamnati da masu aikata mugan laifuka sukan kaɗe rigarsu su tafi ba tare da an hukunta su ba idan su kashe 'yan jarida labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla kamar yadda wasunku suka ji a labaran duniya a jiya ne aka kai hari a mota a birnin New York inda har aka samu asarar rayuka. Kan haka ne tattauna da Alhaji Lukman Abbas wani mazaunin birnin New York inda na fara tambayarsa halin da ake ciki yanzu haka a New York din. To Malam Sarfilu ai New York yanzu aka magana da nake da kanga New York fa ya jagule babu anyan mota inda zaka tafi akan ina wannan abin ya faru akan wasa da ayoyi wannan street kuma ana ce mai chamber street a kusa da freedom towers daga birnin new york to ya yanayin gurin yake guri ne da mutane suke zirga-zirga ko kuma akwai wuri ne wurin zirga zirga mutane a kowane lokaci wurin jama'a na wurin ka fahimci ko mm. to saboda yawan jama'a ma kowane lokaci wurin cinkoso ne motoci balle gashi nan kuma wannan abin ya faru shi kara jagulewa ba da ma yanzu aka magana gana nake ma yanzu haka ina sai cikin mota ne babu inda zan tafiya ne wuri ɗaya yanzu haka wallahi ina mm. neman an da zan koma gida ne ma kawai je yi zamana to yanzu yanzu kamar mutane nawa ne aka ce sun rasu eh yanzu haka dai an ce mana mutum takwas ne suka rasa rayukansu eh mutum takwas yanzu haka a waɗanda suka jikkata fa eh waɗanda suka jikkata dai an ce ba su da iyaka ka gane ko mm. ba su da iyaka a kowanne nasu ya serious akwai yadda kuma nasu da sauki ka fahimci ko mm. to yanzu wani matakan tsaro jami'ai suke ɗauka ganin cewa wani abu ya faru matakan tsaro an dauki saboda gwamnan york yana wurin da mayon duka suna wurin da fbi da yan sandan ciki da yan sandan new york duka yanzu aka suna sassaye wurin an kukulle wannan bangaren ma ba anyan da mutum ma za ko da da tafiya ne ba ka ka wuce balle da mota ganin cewa daga faruwa wannan lamarin an kira shi a matsayin harin ta'addanci kuma idan ka tuna a kwanakin baya akwai wani hari da aka kai birnin las vegas shine mummunan mahari da mummunan hari da aka taba kaiwa amma ba a kira shi harin ta'addanci ba to wannan suna gwada cewa kamar shi ma'arin da ya sauka yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar to ina jin dalilin wannan yasa suka ce wannan harin ta'addanci to madalla mun gode Alhaji Lukman Abbas kenan malam mun gode ba godiya mana salamu alaikum To daga birnin New York kuma sai jihar Benue ta Najeriya inda a yau gwamnatin jihar ta kudur aniya aiwatar da dokar hana kiwo a filaye ga duk wanda ya saba dokar zai fuskanci hukuncin ɗauri har na tsawon shekaru biyar ko kuma taron naira miliyan ɗaya mai baiwa gwamnan jihar shawara kan hulɗa da manema labarai mr tahab gezu ya yi wa zainab babaji ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana You familiar with massive killings and destructions arising from interface between farmers and herders. ya ce kina da masaniyar irin kashe-kashe da lalata dukiyoyi wanda ke aukuwa saboda aron gama tsakanin manoma da makiyaya a gaskiya ma rahoton 2014 ya nuna cewa dukiyar da aka lalata a kananan hukumomi goma na jihar benue sun wuce naira biliyan 95 wanda suka hada da makarantu majami'u gidaje da asibitai mr agezu ya ce matsalar takan taso ne yayin da dabbobi suka shiga gonar manomi ya ce a wasu lokatai ɓata gari ne ke satar dabbobi su gudu da su. Daga nan sai rikici ya tashi, daga nan sai a farma mutanen da ba su san hawa da sauka ba a karkashe su. Na tambaye shi ko waɗanne matakai gwamnati ta sanya na tabbatar da ba a tauye wa kowa haƙƙinsa ba. Ya ce dokar ta ba kowa damar ya nemi izinin mallakar ƙasa da zai gudanar da kiwo. Kiwon dabbobi sana'a ce kamar yadda manoma ke mallakar filin noma da kansu, ba wani wanda za a fifita shi. Na kuma tambaye shi ko yaya za a aiwatar da dokar. The law provides for livestock gas. Ya ce dokar ta tanadi wani jami'i da zai lura da tafiyar dabbobi tare da haɗin gwiwan 'yan banga da hukumomin da ke tilasta bin doka don tabbatar da mutane sun yi biyayya da dokar. To sai dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Cattle Breeders ta bakin sakatarenta na ƙasa Alhaji Baba Usman ya ce ba su amince da dokar ba. Ita wannan doka gaskiya Zainab tun daga lokacin da aka fara ta ba mai yarda da ita ba kuma har zuwa yanzu na tsoron muke da ita. sati da ya wuce gwamnan jihar benue ya kira mu mun yi mitin da sarakunansa na kasa da shugabannin kananan hukumomi mun zauna mun tattauna a lokacin da shi gwamna yake mana bayanin cewa dokar ba ta yi niyan koren bafulatani ba ne kuma bafulatani dan kasan benue irin za dan kasan benue yake kuma za ta samu guri wanda za ta keɓe inda za su kiwo da dai sauransu ko ba masu cikin bin doka da oda ba ne amma doka har yanzu nan ba mu amince da ita ba kuma muna shakkar da Zainab wannan shine matsayin mu akan wannan doka. Amma me yasa kuke shakkar dokar? lokacin da aka yi ta gwagwarmayan zana wannan dokan ba a gayyace mu mun shigo ciki ba da kusan dokan ya shafi al'ummar mu ne mm. to amma sai ya zamana ba mu samu wakilci na musamman wajen zana wannan doka ba saboda haka sai muke ganin ita wannan doka gaskiya ba za ta yi mana adalci ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, rahotanni na cewa yanzu haka a Najeriya matsalar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da matasa suke na ƙara haɓaka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana. Halal misali a jiyar Adama da Taraba, har kungiyoyi irin waɗannan matasa ke kafawa, kuma ba tare da kunya ko tsoro ba, cikin masu tu'amali da ƙwayan har ko mata, kamar yadda dai na tarar a wata matatar 'yan jagaliya da na yi shigan burtu. malama zana gashi na tarar da ke kamar da yane yane ban fahimta ba wai ko daga bacci kika tashi ne ba wani bacci san ba ba ina ina hutawa na ne na hutawa na ne baba ba bacci nake yi ba zai gashi a wannan bangaren naga kamar kwalabe wai ko kina aikin asibiti ne ba ba na aiki asibiti wannan kawai irin tutulin kwadros wa nan ne shine kawai in shaun huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba. To amma yayin da kika sha wannan anya ba ka miki matsala? Ba wani illa sam sai dai kawai in ji ni kamar sarki ba wani illa sam. Zi baby bari na tambaye ki wai ko me yasa ki afa ko ɗaukar irin waɗannan da na ga kina ɗan afa wannan ko me yasa ne? kawai don wa rayuwa na na kuma yanzu yayin ake yi a zamanin nan shine kawai kamar yadda ko bincike ma ke kara nunawa cikin wannan harka ta yar maye ko hada ma matan aure kamar da yadda Mr. Yakubu Kibo da ke ma zama kwamandan hukumar ta NDL a jihar adama ya tabbatar. Za ka iske wasu yara ne ma ake aikawa su sai waɗannan abubuwa particularly matan gida to mun sha arrest wasu an aiko su ne gashi gashi to sai dai ko ganin ma yadda wannan matsala ke kara ta'azzara yasa wasu kungiyoyin matasa yunkurowa domin faɗakar da al'umma game da illar da ke akwai Mr. Shehu Yohana kusa ne a majalisar matasan najeriya ta nyscn ya ce ma abin takaici ne ko abubuwan da ke faruwa a yanzu ta kafa abci da farko ko nan har an jana bude kemis kemis kusa kusa da abci saboda ana cinkinsa mm. amma da makarantar suka tsaya da gaske yau na nace ma ko sigari ba za ka samu abuci ba mm. ka ga zama labari mm. so irin wannan abun dole ne a tallafa daga makarantu kamar yadda ka faɗa nan daga gidaje daga hukumomi daga masarautu duka dole mu haɗa kai dun wannan magana illan kwaya nan fa muna ganin shi kamar karami abu nan ina gani yanda nake ga wani abun ba an saya ba kuma da yana jina nan da shekara goma wannan abun duk zai fita auto Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji. To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti kusan goma sha bakwai na dare. Ga mu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin laifin wane ne idan 'yan PDP ne suke sarrafa gwamnatin Buhari? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shugaban hukumar kastam ta Najeriya Kanal Hamidu Ali mai ritaya na hannun dama ne ga shugaba Muhammadu Buhari. A jawabinsa na bude wani ofishin 'yan sahun gaba ga harkokin siyasar shugaba Buhari a Abuja cikin makon jiya, Kanal Ali ya ce gwamnatin ta gaza cika alkawuranta ne ga 'yan Najeriya domin kashi hamsin cikin ɗari na jami'an gwamnati watakila kuma masu faɗa a gwamnatin 'yan PDP ne. Abin da ba mu sani ba ganin kusancinsa ga shugaba Buhari, wannan kan wata dabara ce ta aza wasu laifin da ba nasu ba, Duk da cewa masu goyon bayanta ita gwamnatin za su iya gaya maka cewa ko babu komi ta maido da zaman lafiya a ƙasar da kamun zuwanta, ko nan da can ba za ka iya zuwa ba a unguwa guda sai ka fuskanci tarnaƙi maras iyaka. Idan har da gaske ne wasu ne cikin gwamnatin shugaba Buhari suke hana ta cika alƙawuranta ga 'yan ƙasa, laifin wane ne da hakan yake faruwa? Kuma hakan ba yana ƙara tabbatar da zargin cewa wasu ke riƙe da madafun ikon gwamnatin ba shi shugaba Buhari ne da kansa ba, Ga fidar da Nasiru Adamu Ilikaya ya haɗa mana. Baya ga batun ministar mata Aisha Alhassan da ta ce Atiku za ta mara wa baya a 2019 jawabin da kanar Hamid Ali ya taron kungiyarsa ta magoya bayan Buhari da ke nuna kashi 50 cikin 100 na gwamnatin NPDP ne shi ya fi sa gwamnatin ajiyar dogon numfashi don mai jawabin na hannun daman shugaba Buhari ne. Kuma daga kaddamar da taron kungiyar wato BSO a takaice na nuna alamun shugaba Buhari zai takarar 2019 in Allah ya kai mu. Fadar shugaban Aso Rock ba ta fidda wani martani ba don wa imma batun gaskiya ne ko ko martanin tamkar kirari ne da dabawa ciki wuka. Ministan matasa Solomon Dalun ya sha nana ta gwamnatin ta ɗauko kara da kiyashi da gyaran sai nan gaba. Waɗansu ta dalilin guguwan Buhari wallahi sun zama kaikayi Yanzu sun zama kamar burgamin bushiya kasan kara ta yi burgamin bushiya sai ka daga nu yana yana so kanka to sun zama burgamin bishiya cikin wannan tafiya. kuma gashi guguwan buhari ne ya kawo su to wannan guguwan ta riga ta ta hai kogi ta haye teku halin mutum ne yanzu zai cice shi kai baka haye ruwa ba kana nema ka zagi dan kada sai mu ga yadda zaka yi shugaban biyu na nasarawa prince dauda yahaya na kan gaba waɗanda suka kaddamar da ofishin da mara baya ga matsayar hamid ali idan har zai je ya kawo mutane wanda su ba su dace waɗannan mutane ba su san inda aka fara ba ai an samu kuskure to a zaman ka na mai son shi shugaba buhari sai ka faɗa mai ko zamanin annabi idan aka je yaki. aka dawo daga filin daga da ganima na yaƙi ai ana raba ganiman nan tsakanin sahabai ne da wanda suka ji yaƙi to idan aka ɗauki ganiman nan ana ɗauka kuma su masu tafiya yaƙi daban aka ba wasu ai kaga wani abu ne daban shi kuma muhammad gwani gembu ya aza alhakin kan shugaba buhari ne eh, lallai laifin buhari ne duk lokacin da pdp take mulki ko a nan wajen mu akwai lokacin da maman taraba ta zo an hana ta stadium sun suke da mulki to ya kamata shi baban shi mutum da shi yake da karfi ya nemi nasa wanda suka zaɓe shi ya ba su yan pdp ba mutane ba ne suna suna tare da shi daga baya da sun ga haka suka juya ba ya duba kwarewa ne a shi yasa ya ba su mutanen ba mutane ba mutane suka ba su su ga cin gaban najeriya na tambayi dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero ta kano yaya suke fassara jawabin kanal hamidu ali kan gwamnatin buhari na farko dai tuka ne kai tsaye game da yadda ake tafi da gwamnati kuma kasancewa ya fito daga bakin mai rike da babban mukami a gwamnati tarayya yana nuni da cewar babu wani mahalli wanda idan masu rike da shugabanci suka ga abubuwa suna tafiya ba daidai ba suke haɗuwa a muhallin su tattauna su warware kafin duniya ta je Eh, a dalilin haka ya fito ya faɗa a duniya kuma wato daɗa tabbatarwa ne cewar ba waɗanda suke wajen gwamnati ne kaɗai suke ganin tafiyar gwamnati nan ba daidai take ba a waɗanda suke cikin gwamnati ma akwai waɗanda suke ganin ba daidai take ba kuma ba su da hanyar da za su faɗa a ji a gyara don haka suka fito suka faɗa a sarari. Dr. Doka kana kuma to sannan za ka kuma kara da cewar shi a matsayinsa na wanda yake rike da kujera irin wannan ya yi suka a gwamnati a aikin gwamnati wato ba tare da ya yi abubuwa guda biyu ba shine ya ba da haƙuri a kan cewar wannan illar da ya gano ya bayyana ta al'umma su yi hakuri a kanta duk wani wanda baya jin daɗi duk wani wanda yake wa gwamnati kyakkyawan fata ike jin ciwo a dalilin haka ya yi hakuri sannan na biyu ya faɗi matakin da ake ɗauka wanda za a yi zai samar da gyara a wannan abubuwan a waɗannan sharuɗan ne kawai ake amincewa wanda yake jagora a gwamnati ya fito ya yi suka a tafiyar gwamnati amma idan Eh, Dr. Duka in ka lura yadda yake magana yana maganan a matsayin shi ma yana daga cikin masu kuka da abin da ke faruwa saboda haka yana kira ga sauran waɗanda suke da damuwa kamar sa mm. su haɗe guri guda su yaƙi ma'ana gwamnatin su ce amma masu faɗa a ji a gwamnatin ba su 'yan jam'iyyar ba ce ko kuma ba su waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima ba ne. duk da haka rauni yake tabbatarwa a tafiyar gwamnatin hmm. domin ba a yin haka saboda tunda a gwamnati kuke ya kamata kuna da wurare daban-daban da matakai daban-daban da za ku wayar wannan al'amarin ba tare da ya fito fili ba in ka babu to kamata in ka fito ka faɗa to ka ajiye aiki kai fushi in ka ba haka ba to ka bai wa mutane haƙuri ka faɗi matakan gyaran da ake ɗauka Dr. Dukawa wannan magana dai tana ƙara tabbatar da cewa in dai Hamidu Ali bai da zarafin ya ga shugaban ƙasa ya ba da shawara ko kuma ya ba da shawara ba ɗauka ba abu biyu ma'ana gwamnati ba ta karɓan shawara biyu kuma watakila waɗansu ne ‘yan kalilan suka killace shugaban ƙasan babu zarafin ma ka gan shi balle ka ka ba da shawara? Wannan haka ike nuna sannan kuma ko da ice yan PDP ne Eh, rabin waɗanda suke gwamnati ba wai gwamnati ma'aikatan eh, hukuma gaba ɗaya yake nufi ba tabbas ma'aikatan fadar shugaban ƙasa yake nufi ba ni da ma yana nufin waɗanda suka baro pdp suka shigo apc ba a'a waɗanda suke fada kuma ba su taɓa cewa sun bar pdp su ba kuma su aka su shugaban ƙasa ya fi saurara akan irin su hamid ali wannan abin da yake nunawa kenan. To, Dr. Dukawa idan haka ne kuma yana zargin cewa saboda irin waɗannan mutane ne suke hana ruwa gudu ko kuma suke hana shugaban ƙasa cika alƙawura da yi wa 'yan Najeriya laifin waye? A laifin shugaban ƙasa ne, tare da cewar ya yi ƙoƙari ya kare shugaban ƙasa, ya ce shi shugaban ƙasa yana tafiya akan turba. To, amma ya wato bayanai biyu da eh, kafin wannan magana da bayanta duk sun warware wannan magana kafin magana ya ce gwamnatinsu ta kauce ta saki layi daga kan kudurorin da ta yi wa mutane alkawari da burin da take so ta cimma sannan bayan ya ce shugaban kasa shi yana kan layi ya je ya ce yan eh, pdp sun su ne rabin waɗanda eh, ake tafiya da su a gwamnati don haka da irin wannan nauyi ba yadda za a yi shugaban kasa ya iya motsawa ko gwamnati ta iya motsawa kaga kenan shugaban kasa eh, yana sane kuma babu yadda za a yi ka ce gwamnatinsa ba ta saki layi amma shi yana kan layi za Wannan gwamnati ce ta wadda ake mata zargin cewa ta yan uwa ce da abokan arziki. Eh, ta yaya yan PDP hmm. suka zamanto yan uwa da abokan arziki? Um, ban yi zaton daidai ne a yi ma wannan maganar ba domin akwai yan uwa ɗin da yawa da abokan arzikin da yawa da suka fi waɗanda suke cikin gwamnatin waɗanda ba a yi da su. Am um, Dr. Duka war gidan shugaban ƙasa su zuba ruwa a ƙasa ta sha ta ce dama na gaya muku? Ƙware da kuma kuma kuma kuma kuma ba hanyar Ali ne na karshe ba in ba a ɗauki matakin gyara ba da sannu za ka sake jin wani ya ɗago kanka saboda magana ake ta za a sake tunkarar harkar zaɓe kuma mutane suna mm, suna jin wato a cike da al'amura da suke tafiya suna cike ba yadda za a yi da ku dace ba dole sai sun fashe Masu sauraro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Mahmud domin ya bamu takaitattun labaran duniya. to akalla mutane takwas ne suka mutu a jiya talata sannan wasu da dama suka je kata bayan da wani mutum ya tuka wata babbar motar da ya hayo ya bi ta kan mutane a wata hanya da aka keɓe domin masu tuka kekuna a birnin new york da ke nan amurka a cewar magajin garin birnin na new york bill de blasio yayin wani taron manema labarai bisa bayanan da suka samu hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da fararen hulan da basu ji ba basu gani ba wannan kunar bakin wake ya kai hari a unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin kasashe ne a kabul babban birnin afghanistan inda ya kashe mutane takwas sannan ya raunata wasu da dama a cewar wasu jami'an ma'aikatar kiwon lafiya ta dai kungiyar is ta ɗauki alhakin wannan hari bam ya kaikaici wani yanki ne mai makeken shingen tsaro da ke kusa da ofishin jakadancin amurka a daidai lokacin da ake tsawar matakan tsaro a yankin sanadiyar hare-haren da ake yawan kaiwa a 'yan makonnin nan a wasu sanarwa da ya fitar a karon farko tun bayan da aka ayyana shugaban kasar kenya uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar shugaban adawa da odinga ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na bogi a wani jawabin da aka watsa ta kafar talabijin jawabin da aka dade ana jira odinga ya ce za su ɗauki matakan ƙauracewa harkokin kasuwanci da gudanar da tattaki da rufe wuraren jama'a da ɗaukan duk sauran matakan da doka ta amince da su domin su nuna kin amincewarsu da sakamakon zaben da ya ce mara ma'ana ne kwamitin kare 'yan jarida na ƙasa da ƙasa ya ce a jere a kuma karo na uku somaliya ita ce ƙasar da ta fi yawan matsalar kashe 'yan jarida ba tare da an gano waɗanda suka yi kisan ba a ƙididdigar da ya yi a karo na goma wanda aka fitar a jiya talata kwamitin ya ce sama da dozin biyu na 'yan jarida a kashe cikin shekaru goma da suka gabata a somaliya To madalla masu mu a nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za ku ji hukumar kwastam ta Najeriya shiyar Kano da Jigawa ta kama wasu ƙwayoyi da kuɗin su ya kai naira miliyan ashirin. Haka kuma za ku ji yadda taron kolin jam'iyyar APC da aka kammala ya baya da ƙura sai a biyo mu a shirin mu na hantsi. Yanzu amurdin Muhammad Lalo da ya ta gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau wanda ya daidaita mana sauti Jimmy Cook. Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.